من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar halil muna shahi na 192 ko a muna bayani akan abin da shahi hajji wal jima'u ko wato an haramtar da jima'i ga namiji da mace ana cikin harama da hajji ko umra wa muqaddimatuhu haka na an haramtar da muqaddima ta jima'i ko da ko mutum ya san shi yana tserewa bai komi ba wa absada mudulakan hmm. wato jima'i ya bata harama kuma dulakan da ganga aka yi shi ko da ramkana ko da jahilci ko dole ta mutum an ka yayi haji ne da ya baci hmm. ina misalin abin da ke bata hajji mala ya ce kafti da a ilmani domin duk abin da ka sa ka fara ga ramadana abin da ya shahi gihin namiji da harkar mace to shi ka bata hajji duk abin da ka sai na sa ka fara ga ramadana in an ka cikin ake hajji a baci to shi na ya tashbihi da shi yadda an ka ce wa absa da mutulakan to sai tashbihi yace kasu da ilman kamar inda mutum ya kiran mani da kubla ko da mubashara an ka ce amma in ya zama kiran nan da ya yi ta kubla da abin da mubashara in ya zan ba da dubi na ba malamin kura da in ya ce wa in bai nazarin kuda da dubi na wanda ya dawamar ko tunani har mani ya hito nishi amma sharaɗin hajji ya ɓaci in waka a ƙabla lokofi mutlaƙar in wannan jima'i ko istida ilmani ya abu gabanin tsayuwar arfa to shi ma da yake mutlakan abinda an ma'ana nan cin ifradi ya ɗauko ko kirani ya ɗauko ya zo ya dawa fulƙudumi ya yi sa'ayi na hajji muna tare da kuwa ko ko a'a harama da hajji na yayi ran na ranar tarwa an hita mina ne a zo a yi tsayar arfa haka ya faru gare shi kuma ya zama ne haka nan bai wanda ne ba to shi an magana da malaye muna tare da kuwa au ba'adahu ko ko ya auku bayan ukufi bayan an tsayo arfa amma bayan tsayon arfa in waka a ifa ifabatin wa batin an samko da arfa <laughs> amma sai haka ya faru gare shi gabanin tsawafin ifala da jiho jamara ta ba da sahi kamin shi kawo jamara haka sai ta faru to hajji sai dai baɗi hajji sai dai baɗi Allahu ba haka eh ai ba ta walwalwa sai dai ta yi da shi ishe shi ba ta ce bari mutum ta jiya muna tare da kuwa yawan nahari ko ba shi na ba kuma ranar suka na nahari ranar suka awa ƙawo hu. ka ja mala shaibu ko gabanin yawman nahari ranar suka ko gabanin ranar suka wa illa a'a mai mutasar kenan to am in bai akwai yawman nahari ba kenan a bai akwai yawman nahari ba bai akwai hu ba wato kenan in ya auku gabanin yawman nahari ko ya auku yawman nahari amma bai je hijamra ba saboda jinkiri to in hajji ya ɓaci to ni za a yi ne ce muku gaba ni ta gani kai fa hadayon ya ba da hadaya bayan hadaya mi zai bai wa umratun sannan kuma ya umra ya ce da shi haka nan ɓatacce ne ya kare in ya kare kuma bayan an jiɗo daga mina kuma ya ce ko har ma da umra su tushe umra eh shin kun ga umrar a ta na wuri na rubuce ta ta wancan shahi wancan shahi kun ga dai eh wa umratun kun ga dai shi kuma ya umra mista in waka a ƙabla raka a ta yi ɗawafin in wanga abu da aka magana ya amsu gabanin raka ujibin ɗawafi ya je hijamra ya zo ya yi ɗawafi bai gama ba sai ya faru gabanin shi ya raka ujibin ɗawafi bayan ya gama ɗawafi sai ya taki ƙabla raka a ta ɗawafi sai dawo to don haka nan an koma mu wajen ta yi suna tare da wasu don haka da wasu ya bace don haka zai ba da hadaya sannan iya ba da hadaya sannan kuma in an ka sauko daga mina zai umra eh ban ji ba ya biya ne ya biya ne ai ga gani za Mm. ji Mm. a kwarai ko da yake umra ai an gama komai na hajji da wani tambaya da an ne da in ya mm. ya ya ai dama gabanin ifala da aqaba to yanzu ya yi aqaba ya zo ifala ko bai ba don bai karkari ba eh ban ji ba ya yi akaba kan dai ya ifada eh sai a a ya yi dawafi ta ne shi raka ta sai ya shin kai inda inda maka wa illa ka ka wahiru mhm mhm mhm yawo na'am eh wajibun fi suwar salati min gairi ifradin wa shubbiha fil hadi fa qala min gairi ifradi nan da ya eh eh saboda da ya riga ya dawa fil ifada rakata dawa sun abaye ba to nan wajibi na ke hadaya hadi ne na nan guda uku guda uku guda uku to amma bayan ya yi hadaya sai ya koma can sannan ya ba da umra ƙabla ka da wahin wannan abin shi ya kawo mai sai ya umra hmm. hajji na lahiya lokaci ga wanga tura hadaya zai basuwa sanin shi umra muna tare da kuwa to mu koma miyana yana aika ai ba ayyanta sai makka eh. ina misali inda hajji bai ɓaci ba hada ya za a basuwa kayan zalim awo ibtida'an wato dubi ɗaya sai in zalim ya ibtida'an shi ma har ya zai bai sai mu zo eh ban ji ba hmm. eh. a ya cikin harama sai wannan kun gane shi ko ta yanzu zalil mani ibtida'an ai da mujarrad nazar a fikirin fa in kharaja bila lazatin aw gairu mutarin fala shay alai cikin harama cikin harama amma ya zali amma bi nazari ba ya kufi ba ko ba ya yi kufi ba ko ba ya yi kufi inda zali na ibtida'an to wannan har ya zai basuwa to mu zo ina misali haka nan kuma inda zai bada ya wujuban wa imza'i inda mutum ya mazi yana cikin harma da haji wannan shi ma hadaya zai basuwa haka nan kuma inda zai ba da hadaya wujuban wa qublatihi inda ya qubla amma biduna mani amma in ya qubla qabla qabla ifalatin wa aqabatin in ya yi mani to haji abaci muna tare da kowa to mu zo to mun ba wannan magana ga wani rango wa quuhi ba'da sa'i fi umratihi haka na hada ta lubince shi inda mutu ya yi dawafi bayan ya har ma ya zo ya dawafi sai ya na umra gabanin shi sai mai aski muna tare da kuwa to sai ya zo ya taki to umra ba ta ɓaci ba hada ya zai basuwa mun gane karatu mai umra wanda ya dawa wanda zo ya harba da umra ya zo ya dawafi ya ya sa ayi marmakon ya zo shi tahallul ya ba da kai ne aski kamin shi aski sai zo sai taki to umra sai bata baci ba sai ba da hadaya sai ayi rangona wa illa in ko ya zama abin ya auku gare shi shi wanga mutum amma bai sa a yi ba dawafi ɗaya ƙare mun gane ko to umra ta ɓaci in mutum ya dawafi ya gama ya raka ta dawafi marmakon ya istiqbali ya tafi shi sa'ayi sai ya taki kamin shi sa'ayi to umra ta ɓaci wa wajaba itimamu mufsidin muna tare da kuwa to wajibi na cikawar hajji wanda ya ɓaci idan mutum ya harba da hajji hajji ya ɓaci to wajibi na ce da shi haka nan ya cika shi wadda magana kuma tsakanin ma hudu babu saɓani wanda kawai ya saba wudu zahiri shi ɗaya daban wa'illa in kuwa zan bai cika shi ba yana na bisa ganin shi hashe mutu an ka ce in bai harma da wani ba ko ya yi harma yana nan bisa gare wancan mallan ya ce kuma ci gaba walam ya ƙaƙa ba'uhu illa bi satin? ranko ne bai auku ba sai ga shekara ta uku idan mutum ya zo ya harma muna tare da kuwa da hajji sai ya ɓata hajji ba an ce cika shaka na ce ne ba to in Allah ya kai mana rai in ya dawo to shi na zai ɗorawa ya kammala shi muna tare da kowa shi na zai ɗora ya kammala shi in lokacin da an ka ci hajji ya ɓaci sai ya gwamce to yana nan bisa kai ne in ya sai ya isai muna tare da kuwa ya tuga shi ɓata ce to shi sai ya gwarce an ji a shi ta yi zai sai ya gwarce mai kusa ga mallam mai to in Allah kai da in yadda ya jirge ta sai ya yi sai ɓata cikin hajjin a ai wannan na nan jiki ne bai a zuwa eh? ko da yake nan gida cikin harama yake muna ji in ya zo ya ida batacin hajjin to sannan baɗin Allah ya kai mana ra'in kuma sai shi hajji sabo rankon wancan ya ɓaci walam ya ka walam ya ƙami qada'uhu illa idza sai shekara ta uku ban ji ba yara ne na bakin da za sai isuwa Hmm, eh haji eh? hmm. hmm. da shi da ya sa ada harama ta ka tsaya wani wuri kuma? Mm. babu kuma ba ba tilas na iya sai ya yi tawafi ko a sai ya yi tawafi na nafila eh. mm. to mu zo karatu zai doga zai zo zo a nan eh cikin harami ne to mu zo an so gaugawar ranko wato shi abin da ya ɓaci na hajji an so a gaugawaran kashi mala yace ina hulina na to shi na yin kwara yace in ta dawa an so goga ran kwaran ku ran kwaran ku a marmara yanka shi eh, wani haru hadayin ba fil qabali ina sanan eh a kwarai ko inda arjihar fira yana yi kasan ya kawon daji ne ba ce yana yana ta harka sai cikin gari to kullum ita in ake ibada yanzu ba wannan ba wanga wanga mas'ala guda malaman da za a ɗauka su karanta da alhazai matsalar da guda in ka tambayi wani to ya ishe shi ce wanda ya ce umra ya gama ya yi harma ya ce dawafi ya yi sa'ayi bai yi aski ba sai ya zauna da yali ya hukuncin umra ce kaga nan ba ta ɓace ba har ya za'ayi sannan a yasi. ta shahe shi mana misa ya takaita ka san wanda ya sani ka san wanda bai sani ba hmm, eh? ka mai sani duk abinda an ka ɗauka na laifi na mallamin nan na bismillah eh. eh. ya tafi eh. ya da ina ya dawo ne ya dawo ya fita bayan har ya ce gida ya zauna a ya ah, koma harko Sharafi na ai muwalat iza hasalla sharqu lam yaqtul al masharu aha eh an a kai ka zuwa karanka inda sabo na wannan ya wanda za ka sa ai sabo zai yi